Radio Hausa VOH ke gabatar muku da shiri daga nan birnin Tehran. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم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 صل على محمد bismillahir rahmanir rahim an sauraro barkamu da warhaka radio hausa voh karkashin hausa tv daga nan birnin tehran ya fara watsa shirye shiryen sa na rana kuma yi amin ne zai kasance tare da ku a wannan zangon ga kuma jerin shirye-shiryen da muke dauke da su ba wannan gabatar da muna dauke da shirin nan na ko kun san wanda yake kawo muku abubuwan da suka faru a tarihi a rana irin ta yau daga nan sai labaran duniya da dumi su daga nan sai sauran shirye-shiryenmu wanda suka hada da shirin nan na mu koma noma tare da Mustapha adam daga ƙarshe akwai shirin nan na kide-kiden iraniyawa tare da aminu ibrahim kiyawa idan kuma akwai lokaci za ku ji mu dauki da wasu daga cikin labaran da kuka saurara da fatan masu sauraro za su kasance tare da mu to madalla masu sauraro ga shirin na farko wato ko kun san tare da abdullahi salisu man katsina ko kun san. Masu saurare Assalamu alaikum yau Juma'a goma sha biyar ga watan Janairun shekara ta 2021 wanda ya daidai da ɗaya ga watan Jama'a Thani na shekara ta 1442 hijira kamariya. Masu saurare ko kun san cewa shekaru goma sha tara da suka gabata a rana irin ta yau wato goma sha biyar ga watan Janairun shekara ta 2001. Shafin yanar gizo mafi girma na Wikipedia wanda yake dauke da fannonin ilimi masu yawa ya fara aiki wannan shafi an kaddamar da shi ne domin kowa ya shigar da ilimin da yake da shi a ciki domin amfanin dukkanin al'ummomin duniya wanda kuma mutane masu zaman kansu ne suka bude wannan shafi sannan kuma suka yawa duk wanda yake so damar shigar da abin da yake bukata wanda zai amfanar da mutane a cikin shafin cibiyar shafin dai tana jihar florida a kasar amurka kuma shafin baya daukar ɓangaranci akan haka ne ma yakan shigar da bayanai waɗanda suka sabawa mahangar siyasar gwamnatin amurka masu ware ko kun san cewa shekaru 226 suka gabata a rana irin ta yau wato 15 ga watan janairun shekara ta 1795 aka haifi alexander griboidov marubuci kuma ɗan siyasa a ƙasar rasha bayan yakin da aka gwabza a tsakanin rasha da iran wanda rasha ta yi nasara a kan sojojin kasar iran a cikin shekara ta 1828 rasha ta aike alexander zuwa kasar ta iran domin ya karɓo sojojin rasha a waɗanda iran ɗin ta kame a lokacin yakin wanda suke a hannunta a matsayin ribatattun yaƙi bayan da ya iso kasar iran ya nuna wa mutanen kasar ta iran girman kai da jijji kai da kuma neman ya tozarta su wannan ya fusata mutanen kasar ta iran matuka inda suka yi masa a tire kuma suka kashe shi a cikin shekara ta 1829 da ƙarshe masu saurare ko kun san cewa shekaru 182 da suka gabata a rana irin ta yau wato 15 ga watan janairun shekara ta 1839 ƙasar salvador ta sanar da samun 'yancin kanta bayan rushewar tarayyar amurka ta tsakiya kafin wannan lokacin da ya salvador ta kasance karkashin mulkin mallakar turawan spain na tsawon lokaci amma ta samu 'yancin kanta daga mulkin mallaka na turawan spain a cikin shekara ta 1821 a cikin shekara ta 1824 kuma ta shiga cikin tarayyar amurka ta tsakiya bayan rushewar wannan tarayya salvador ta sanar da zama ƙasa mai cin kishin kanta a cikin shekara ta 1931 sakamakon faduwar farashin koko a kasuwarsa ta duniya tattalin arzikin kasar ya shiga cikin mawuyacin hali wanda hakan ya sa ɗalibai suka fara gudanar da zanga-zangar nuna ƙin jinin gwamnatin shugaba hernandez martins daga nan kuma yakin basasa ya barke a kasar inda mutane da dama suka yi gudun hijira kasar salvador tana da faɗin ƙasa kilomita murabba'i 21,000 kuma tana makwabtaka da ƙasashen honduras da kuma guatemala masu saurare assalamu alaikum muna sanar da ku cewa radio voh hausa da ke karkashin tashar hausa tv jamhuriyar musulunci ta iran na watsa shirye-shiryensa ne har sau uku a kowace rana shirinmu muna farko daga misalin karfe shida da minti hamsin da uku zuwa bakwai da minti hamsin na safe agogon najeriya nijar kamaru burkina faso da kuma chadi wato karfe biyar da minti hamsin da uku zuwa shida da minti hamsin na safe agogon gmt da kuma ghana akan mita 19 kilohertz 15730. Shirye-shiryenmu na dare kuwa daga misalin karfe 7:23 zuwa 8:20 da minti agogon Najeriya, Nijar, Kamaru, Burkina Faso har ma da Chadi. Wato karfe 6:23 zuwa 7:20 da minti agogon GMT da kuma Ghana. Akan mita 41 kilohertz 7235 sai mun shi daga gare ku a huta lafiya. adala masu sauraro yanzu kuma sai labaran duniya. Da farko ga kanunsu. girgizar ƙasa mai ƙarfi ta aukawa tsibirin sulawasi na ƙasar indonesiya inda mutane da dama suka rasa rayukansu jiragen yakin karkashin ruwa na kasar iran sun jarraba makamai masu linzami na karkashin ruwa a kasar yemen kuma jiragen yakin saudiya ne suka yi lugudin wuta kan tashar jiragen sama na birnin sana'a yanzu kuma ga cikakkun labaran a safiyar yau juma'a ce girgizar kasa mai karfi ma'aunin rishta biyu ta auka wa tsibirin sulawesi na kasar indonesiya inda ta rusa gine-gine da dama daga ciki hadda asibitin birnin mamuja kan marasa lafiya da jami'an jinya da suke cikinsa tashar talabijin ta press tv a nan tehran ta kara da cewa akalla mutane 34 ne aka tabbatar da mutuwarsu ya zuwa lokacin ba da wannan labarin jami'an jinya a kasar ta indonesia sun fara bincike don gano waɗanda suke da sauran shan ruwa a wurare daban-daban a tsibirin. ali rahman wani jami'in kungiyar bada agaji a birnin mamuju ya bayyana cewa yawan waɗanda suka mutu zai karu don har yanzu suna neman wasu mutane da dama waɗanda ba a gansu ba cikin burbushin gine-ginen da suka rushe a karon farko wani jirgin yaƙi na ƙarƙashin ruwa wato submarine na ƙasar iran ya jarraba makamai masu linzami na ƙarƙashin ruwa samfurin torpedo tare da samun nasara tashar talabijin ta almanar ta kasar lebanon ta nakalto admiral hamza ali kaviyani mai magana da yawon sojojin kasar iran a atisayin sojojin ruwa da suke gudanarwa a halin yanzu a tekun oman da kuma mashigar ruwa ta hormuz yana faɗar haka a jiya alhamis admiral kabioni ya kara da cewa atisayin wanda aka sanya wa suna iktidar 99 ya jarraba makaman jimhuriyar musulunci ta iran na ruwa kiran cikin gida da dama tare da samun nasara a kowanne daga cikinsu rahotanni da suke fitowa daga kasar yemen sun nuna cewa jiragen yakin kasar saudiya da kawayenta sun yi lugudan wuta a kan tashar jiragen sama na birnin sana'a babban birnin kasar da wasu wurare akalla ashirin a cikin kasar a jiya da dare tashar talabijin ta almasira ta kungiyar ansarullah ta ba da labarin cewa jiragen yakin saudiya sun kai hare-hare kan wurare goma sha biyu a yankin jabal murad da ma'arab da kuma yankin al'adhar har ila yau da kitaf da Sada da kuma alboka labarin ya kara da cewa jiragen yakin na saudiya har ila yau su yi gidan wuta a kan yankin harfa sufiyan daga yammacin kasar da ƙarshe labarin ya kammala da cewa har yanzu ba a kammala lissafin irin asarori na dukiya da kuma rayuka wanda wannan sabbin hare-hare na kasashen saudiya suka haddasa ba masu sauraro labaran duniya suna zuwa muku ne daga nan radio hausa voh daga nan birnin tehran jakadan kasar iran a majalisar ɗinkin duniya majid takht ravanci ya bayyana cewa iran da sauran kasashen duniya suna fatan sabuwar gwamnatin amurka mai shigowa a cikin 'yan kwanaki masu zuwa za ta ɗauki takunkuman tattalin arziki wanda aka ɗora wa ƙasar kamfanin dillancin labaran irna na ƙasar iran ya nakalto tax ravanci yana faɗar haka a jiya alhamis ya kuma ƙara da cewa kafin haka dai sun ji wasu kalamai masu nuna cewa gwamnatin amurka mai kamawa ta joe biden za ta koma cikin yarjejeniyar jcpoa ta ƙasar iran amma jami'an gwamnatin ƙasar iran da dama sun bayyana cewa komawar amurka cikin yarjejeniyar jcpoa ba tare da daukewa kasar iran takunkuman tattalin arzikin da aka dora mata ba bai da wani amfani a wajenta tun shekara ta 2018 ne da gwamnatin shugaba trump ta fice daga yarjejeniyar jcpoa sannan ta dora a kasar iran abinda ta kira takunkuman tattalin arziki mafi muni a tarihin kasar da nufin tilasta mata shiga sabuwar tattaunawa dangane da shirinta na makamashin nukiliya da kuma sauran makamanta burin da bata cima ba har wa'adin gwamnatin ya kare a fagen wasanni kuma a gasar premier league wanda ake gudanarwa a kasashen turai a halin yanzu kungiyoyin kwallon kafa na arsenal da kuma crystal palace sun tashi ba wanda ya ci wani a jiya alhamis da yamma a kara wanda suka yi a emirates stadium dukkanin ƙungiyoyin biyu dai sun sami damammaki na saka kwallo a raga amma ba tare da yin haka ba a minti na ashirin a cikin wasan da pierre emerick ya kusan saka ƙwallo a raga amma mai tsare ragan ya hana hakan faruwa tare da buke ƙwallon zuwa waje a halin yanzu dai ƙungiyar arsenal tana matsayi na goma sha ɗaya tare da maki biyu sama da kungiyar crystal palace wacce take a matsayi na goma sha uku masu sauraro ƙarshen labaran duniyan kenan labaran duniya kenan kuka saurara yanzu kuma sai sauran shirye-shiryenmu inda za mu fara da shirin nan na mu koma noma tare da mushtaba adam mu koma noma Ma sauraro barkanmu da sake saduwa da ku a cikin fitowar ta wannan shirin na mu koma noma. Shiri ne dai wanda muka saba kawo muku bayanai masu alaƙa da noma da kiwo. To a yau za mu yi dubi ne a kan iri, muhimmancinsa ga fagen wato shuka da kuma yadda gwamnatin tarayya ta rarraba shi musamman na shinkafa a cikin shekara ta 2020 a Najeriya. Da fatan za ku kasance tare da mu domin jinyar da shirin zai gudana. a duk lokacin da aka yi magana akan amfanin gona da aka samu da yawa to sai an faruta ne daga yin magana akan iri mai nagarta da aka shuka duk da cewa dai da akwai abubuwa da dama da suke takarwa wajen samar da amfanin gona mai yawa amma iri yana da tashi rawar da yake takawa mai muhimmanci a wannan fage. a zamanin baya dai kowane manomi karami ko shi ne ke da iko akan irin da yake shukawa idan damina ta zo baya buƙatar sai ya fidda kuɗi ya sayo shi a kasuwa ko kaɗan abin da zai shi ne ya buɗe rumbunsa ya ɗebo iri idan an yi ruwan fari ya nufi gona ya binne shi a ƙasa idan kuma ba shi da shi to zai roƙi makwabcinsa ko kuma wani da yake da sanayya da shi da cewa yana da ingantaccen iri amma a yanzu zamani ya sauya da sannu a hankali ikon da manoma suke da shi akan irin amfanin gona ya fara kwacewa daga hannunsu Abin waye gari mafi yawancin manoma suna samun irin su ne ta hanyar saye ko kuma waɗanda ake basu wato daga wasu ƙungiyoyi ko kuma gwamnati dalilan da suka jawo wannan irin sauyi da aka samu suna da yawa sai dai za a iya cewa ɗaya daga cikinsu shine sauyin cimakar da mutane suke amfani da ita ga misali a yanzu dawa da gero sun tashi daga layin ginshikin abincin mutanen arewacin najeriya da ma ƙasar nijar shinkafa da masara watakila da makaroni suna maye gurbinsu don haka dole ne mutane su dogara da iri da waɗannan kamfanonin za su ba su ko saya domin nomawa shekaru kusan biyu da suka gabata kenan gwamnatin tarayyar najeriya ta haramta shigar da shinkafa 'yar waje zuwa cikin ƙasar domin ƙarfafa manoma a cikin gida su shuka ta domin ganin wannan siyasar ta gwamnatin tarayya ta noma ta kai ga gaci gwamnatin ta fito da wasu dabaru da suka hada da samar da irin shinkafa mai nagarta ga manoman a wani rahoton jaridar premium times ta buga a ranar 14 ga watan na janairu ta bayyana cewa gwamnatin tarayyar ta raba wasu kamfanoni masu yawa irin shinkafar da aka yi amfani da su a shekara ta 2020 wanda kuma zai shiga har wannan shekara ta 2021 kamfanoni ashirin ne aka raba wa irin wannan iri din da ya kai tan daya da dugo hudu da hakan yake nufin cewa kowane daya daga cikinsu ya samu kilogram 700 kamfanoni sha uku da suka sami irin suna a cikin yankin arewa maso yamma sai shida a arewa ta tsakiya yayin da kamfani guda a arewa maso gabas har ila yau daga cikin kamfanonin sha uku a arewa maso yamma da akwai guda hudu a kaduna sai biyar a kano sai ɗaiɗai a cikin jihohin zamfara katsina jigawa da kebbi a jihar plateau kuwa an samu kamfanoni biyu sai ɗaiɗai a nasarawa birnin tarayya da kuma jihar niger masu raro anan za mu dasa aya saboda lokacinmu ya zo ƙarshe. Amma kafin mu karkare muna ga yadda ku zuwa shafukanmu na intanet www.hausatv1.ng slash radio www.hausatv1.ng sai kuma fitowa ta gaban da za a ji mu dauke da wani jigo. Dari madalla yanzu kuma sai shirinmu na ƙarshe wato kide-kiden iraniyawa tare da aminu ibrahim kiyawa kide-kiden iraniyawa jama'a masu saurari assalamu alaikum barkamu da raka da kuma sake saduwa da mu a cikin shirinmu na kide-kiden iraniyawa wanda ke kawo muku waƙoƙi da kide-kide daban-daban na iraniya domin nishaɗantarwa to har ila yau a yau ma dai shirin namu ya sake kawo muku sabar waƙa ce wanda wani mawaƙi mai suna muhammad hussein nafar da fatan za a gyara zama ran saurari waƙa a bakin mai ita daga nan rediyo voh hausa da ya kashin tv hausa tehran نمازه سایه روی سرمه عمری که یاورمه هرسیه ما چادر نمازت وقت جهاد سنگرته حرف تو با دخترته که چادرت تا روی سرته دست خدایا madalla kun saurari waƙar Muhammad Hussein Nafar kuma anan ne zan daga aya sai a wani sabon shirin za ku ji mu ɗauki sabon waƙar da za mu kawo muku. Kuma kada a shafa za a iya ci gaba da bibiyar shirye-shiryen da muke gabatar muku a shafinmu na yanar gizo wato www.hausatv1.ng. Allah نشون جان عالم فدای تو ای قیور صبور صلی الله الرجال sauraro tun da muna da sauran lokaci ga wasu daga cikin labaran da kuka saurara. A safiyar yau Juma'a ce girgizar ƙasa mai ƙarfi ma'aunin Richter 6.2 ta aukawa tsibirin sulawesi na ƙasar indonesiya inda ta rusa gine-gine da dama daga ciki hadda asibitin birnin mamuja kan marasa lafiya da jami'an jinya da suke cikinsa tashar talabijin ta press tv a nan tehran ta kara da cewa akalla mutane 34 ne aka tabbatar da mutuwarsu ya zuwa lokacin ba da wannan labarin jami'an jinya a ƙasar ta indonesiya sun fara bincike don gano waɗanda suke da sauran shan ruwa a wurare daban-daban a tsibirin ali rahman wani jami'in kungiyar bada agaji a birnin mamuju ya bayyana cewa yawan waɗanda suka mutu zai karu don har yanzu suna neman wasu mutane da dama waɗanda ba a gansu ba cikin burbushin gine-ginen da suka rushe a karon farko wani jirgin yaƙi na ƙarƙashin ruwa wato submarine na ƙasar iran ya jarraba makamai masu linzami na ƙarƙashin ruwa samfurin torpedo tare da samun nasara tashar talabijin ta almanar ta ƙasar lebanon ta nakalto admiral hamza ali kaviyani mai magana da yawon sojojin ƙasar iran a atisayin sojojin ruwa da suke gudanarwa a halin yanzu a tekun oman da kuma mashigar ruwa ta hormuz yana faɗar haka a jiya alhamis admiral kavioni ya kara da cewa atisayin wanda aka sanya wa suna iktidar 99 ya jarraba makaman jamhuriyar musulunci ta iran na ruwa kiran cikin gida da dama tare da samun nasara a kowanne daga cikinsu rahotanni da suke fitowa daga kasar yemen sun nuna cewa jiragen yakin kasar saudiya da kawayenta sun yi luguden wuta a kan tashar jiragen sama na birnin sana'a babban birnin kasar da wasu wurare akalla ashirin a cikin kasar ajiya da dare tashar talabijin ta almasira ta kungiyar ansarullah ta ba da labarin cewa jiragen yakin saudiya sun kai hare-hare kan wurare goma sha biyu a yankin jabal murad da ma'arab da kuma yankin al'adhar har ila yau da kitaf da Sada da kuma alboka labarin ya kara da cewa jiragen yakin na saudiya har ila yau su yi lugidan wuta a kan yankin harfu sufiyan daga yammacin ƙasar. da ƙarshe labarin ya kammala da cewa har yanzu ba a kammala lissafin irin asarori na dukiya da kuma rayuka wanda wannan sabbin hare-hare na kasashen saudiya suka haddasa ba masu sauraro labaran duniya suna zuwa muku ne daga nan radio hausa voh daga nan birnin tehran jakadan kasar iran a majalisar ɗinkin duniya majid takht ravanci ya bayyana cewa iran da sauran kasashen duniya suna fatan sabuwar gwamnatin amurka mai shigowa a cikin 'yan kwanaki masu zuwa za ta ɗauki takunkuman tattalin arziki wanda aka ɗora wa ƙasar kamfanin dillancin labaran irna na ƙasar iran ya nakalto takt ravanci yana faɗar haka a jiya alhamis ya kuma ƙara da cewa kafin haka dai sun ji wasu kalamai masu nuna cewa gwamnatin amurka mai kamawa ta joe biden za ta koma cikin yarjejeniyar jcpoa ta ƙasar iran amma jami'an gwamnatin ƙasar iran da dama sun bayyana cewa komawar amurka cikin yarjejeniyar jcpoa ba tare da daukewa kasar iran takunkuman tattalin arzikin da aka dora mata ba bai da wani amfani a wajenta tun shekara ta 2018 ne da gwamnatin shugaba trump ta fice daga yarjejeniyar jcpoa sannan ta dora a kasar iran abinda ta kira takunkuman tattalin arziki mafi muni a tarihin kasar da nufin tilasta mata shiga sabuwar tattaunawa dangane da shirinta na makamashin nukiliya da kuma sauran makamanta burin da bata cima ba har wa'adin gwamnatin ya ƙare. masu sauraro da wannan kuma ka kawo ƙarshen shirinmu na yanzu sai kuma can da yamma za ku sake jin mu ɗauke da wasu sabbin shirye-shiryen halin yanzu ni tare mini ke cewa aini lafiya assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh Música uhum.